initiative is for the Nigerian Army to train. Babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa na Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ke jawabi a wurin taron da ya yi da ɗaukacin manya-manyan kwamandojin sojin Najeriya a nan Abuja. General Tukur Buratai ya taɓo irin rawar da sojin Najeriya ke takawa a wajen samar da tsaro a cikin gida. To complement the efforts of the Nigerian Army, don marawa kokarin sojin Najeriya. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da wani shirin tsaro mai take Bama Initiative. A cikin wannan tsari, sojojin Najeriya za su horar da wasu zaratan 'yan sanda da jami'an tsaron farin kaya kimanin su dubu uku a kashin farko, waɗanda daga bisani kuma za a rarraba su don samar da tsaro a ciki da wajen Bama. Local Ko me yasa ba ma ke da muhimmanci wurin wannan horo? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Aliko wa 'yan Rashid Harun. Idan ka duba, Bama shine wani babban gari bayan cikin garin Maiduguri. It's a strategic location ba inda 'yan ta'adda za su operating ba sa amfani da kogi. Akwai hamada tsakanin Bama da Fulka. Bama ma yana nan kusa da dakin Sambishan. Shi yasa na kawo maka misali mandara mountain in ka duba a mandara mountain ta soma tun daga kulka har ta wuce ta je madagali har ta je wajen mincika har ta fita wajen kacan cameroon to duk wani facilities da nigerian army suke nema bayan wato wurin da ake kira goga mago kenan inda ake training din sojoji wato kananan hafsoshin sojoji a jos duk wani futures din da ya kamata a yi training din wasu jami'an tsaro akan counter terrorism ba mu yana da shi taron wanda daukacin manyan kwamandoji da hafsoshin sojin najeriya baki ɗaya suka yarce shi ya tattauna sosai kan irin rawar da mayakan suka taka a baya da kuma wanda suke shirin tunkara nan gaba. Daga bisani kakakin sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya min karin bayani. Kamar yadda shugaban sojojin Najeriya na ƙasa Lieutenant General Tukuru Subratai ya shaida muku shi aikin soja ya ta'allaka ne kan horarwa. Don haka a kowane lokaci ana horar da sojoji saboda idan buƙatar aiki ta taso sun san abin da za su yi ba tare da ɓata lokaci ba. Hassan mai na kaina. na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Soja tuwon kaya miya allura, mushe! Ga a adawa sai gwarzo sojawa cikin dawa filin daga, mamman sani, karkashe fagen daga. Ina soja kamanni, karku mai da ni mata. Ga masu adawa sai sojawa